Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum. Wata tawagar kungiyar Taliban ta kai ziyara Moscow babban birnin Rasha inda ta gana da jami'an kasar mako guda bayan da Amurka ta soke wata tattaunawa da kungiyar ta Taliban kan zaman dakarun Amurka a Afghanistan. Kafafen yada labaran Rasha sun ruwaito kakakin kungiyar ta Taliban Suhail Shahin. Yana cewa tawaga su ta hadu da wakilin shugaban Rasha kan rikicin na Afghanistan Zamir Kabulov a jiya Juma'a. sun kuma tattauna kan matakan da ake bi don maido da zaman lafiya a kasar a wani labari kuma jiya juma'a shugaban kasar ta afghanistan ashraf ghani ya faɗa wani gangamin yakin neman zaɓe cewa an kashe sama da mayakan ƙungiyar ta taliban dubu biyu cikin makon da ya gabata yana mai jaddada cewa gwamnatinsu ce kaɗai mafita ga 'ya'yan ƙungiyar idan suna so a sulhunta. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unhcr ta nuna damuwa matuƙa kan mummunan tasirin da hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke zai yi akan mutanen da ke neman mafaka a ƙasar hukuncin ya jaddada tsarin da gwamnatin shugaba trump ke amfani da shi na hana amincewa da masu neman mafaka a amurka muddin ba su nemi mafaka farko a ƙasashen da suke ratsawa ba yayin da suke kan hanyarsa ta zuwa ƙasar. Our concern is with the people, families, unaccompanied children. Kakakin hukumar kula da 'yan gudun hijira Andred Mahechik kenan yake cewa damuwa ita ce mutane iyalai da ƙananan yara da suka taho ba tare da yakiyar kowa ba wadanda suka taso daga yankin tsakiyar amurka suke ratsawa ta cikin mexico suna bukatar taimakon gaggawa tsarin da gwamnatin shugaba trump ta shimfiɗa shine dole sai masu neman mafakar sun yada zango a mexico su jira a saka musu ranar da za a saurari dalilansu na neman mafaka a amurkan. a turkiya kuwa shugaban kasar recep tayyip erdogan ne ya gargaɗi kasashen nahiyar turai inda ya kira a gare su da su zo a haɗa hannu a raba ɗawainiyar kula da 'yan gudun hijira ko kuma a fuskanci wani sabon tuttulowar bakin haure yayin da ita turkiya ke fargabar za a samu sabbin 'yan gudun hijira siriya da za su taso gargaɗin na erdogan na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga ƙarin kwararowar bakin hauren waɗanda suke shiga girka ta cikin ƙasar ta turkiya a cewa majalisar ɗinkin duniya a watan agusta kaɗai bakin haure 8,100 ne suka isa wasu tsibirai da ke girka yayin da kusan miliyan hudu ke zaune a turkiya a shekarar 2015 kusan 'yan gudun hijira dubu takwas suka shiga tsibirin girka inda da yawa daga cikinsu suka dangana da sauran yankunan nahiyar turai musamman ma ƙasar jamus labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke tsara ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta faɗa a wani rahoto cewa tashin hankalin da ke karuwa a tsakiyar mali na kawo cikas ga ayyukan jin kan da ake yi a yankin lamarin da ka iya jefa rayuwar miliyoyin mutane cikin halin wato halin yi a cewar hukumar adadin mutanen da ke kubutar da wato da ke bukatar taimakon ya karu da kashi 22 cikin 100 wato kusan mutum miliyan huɗu. rahoton hukumar ya yi nuni da cewa rayuwar mutum guda cikin kowaɗanne mutum biyar na dogaro ne da kayayyakin agajin da ƙasashen duniya ke samarwa kakakin hukumar kenan jen lack yake cewa dama idan mutane suka fice daga inda suke yin noman abin da za su ci ko kuma inda suke kiwon dabbobinsu hakan na iya zama babbar matsala Prime Ministan Pakistan Imran Khan ya yi gargaɗin cewa matakin da ƙasar India ke ɗauka a 'yan kwanakin nan a yankin Kashmir da ake takaddama a kai ka iya haifar da masu tsatsauran ra'ayin addinin a India da ma sauran sassan duniya. Yayin da ke jawabi a gaban dubban mutane a Muzaffarabad headquarter Kashmir na bangaren Pakistan. Khan ya ce idan kana tauyewa mutane haƙƙinsu ka tura su zuwa makura hakan zai sa su ɗauki tsauraran ra'ayi. Prime Minister na Pakistan har ila yau ya yi shagube ga gwamnatocin kasashen musulunci da suka nuna goyon bayan matakin da India ta dauka da kuma waɗanda suka ki cewa ufan kan lamarin. Shi da yankin na Kashmir na bangaren India shine yanki kaɗai da musulmi ke da rinjaye a kasar. Wata kotu a Boston da ke nan Amurka ta yanke wa fitacciyar 'yan wasan kwaikwayon nan Felicity Hoffman hukuncin zaman gidan yari na tsawon kwanaki goma sha hudu. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Bilkisu Isiyaku Ibrahim, wata matashiya mai larura ta musamman, wadda ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take makaranta. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashen wannan hirar da baraka bashir wakiliyar murya Amurka ta yi da ita. Ga da ta ci gaba da bayani. a gaskiya bayan da muka gama jami'a da muka je bautar ƙasa alhamdulillahi ba a kai ni ko ina ba ban a kano kuma da muka je muka fito daga cikin camp wato inda ake koya mana abubuwan da za mu shiga mu zama yan corpus sai aka bani takarda wanda ni zan je ma ma'aikatar da nake so aka yi min alfarma ganin ni mace kuma mai larura na musamman aka ce duk inda nake so in je in nemi aikin da zan yi na nyc ina a duk inda nake so to sai kuma gaskiya alhamdulillah da na je rediyo kano cikin ruwan sanyi aka ɗauke ni aka bani ayyukan da ya kamata na muka samu muka fara aiki a rediyo kano wanda kuka sani kowane lokaci aka ɗauki ma'aikaci dole sai ya nuna ƙwazonsa ya ba da gudunmawar yadda ya kamata na yi programs da yawa a rediyo kano na yi shirin mai gida karka taka inda ake koya al'umma inda ake shirin girke-girke kala-kala na yi labarai da rahotanni na yi aikin presentation wato mai gabatar da shirye-shiryen gidan rediyo na yi abubuwa daban-daban kala-kala a gidan rediyo na yi shirin um, nakasa ba ta waya ba tare da kabiru getso duk dai abubuwa dai da ya kamata ka yi mun dai iya gwargwadon mu ba kuma da gudunmawar mu na musamman a cikin ayyukan da ake na shirin shirye-shiryen gidan rediyon jihar Kano. To lokacin da nake neman aiki bayan na gama NYSC gaskiya na sha maya da yawa duk da dai an san gudunmawar da suke bayarwa amma ko yanayin yadda ba da aiki yake ne ko kuma yaya ne to gashi nan dai amma dai cikin wani bayan dan wani lokaci kaɗan aka ɗauke mu casual staff wato contract wato aikin da za ka yi haka kamar dai kana taimakawa kafin in allah da aka samu maka aikin za ka zama cikin ma'aikatan gidan muka fara a haka lokacin ma muna tare da shauran abokanan aiki sai kuma can muka daɗa ɗan neman aiki lokacin an buɗe freedom da wasu gurare dai kuma dai abubuwan dai ba daɗi ba mu samu ba muka haƙura mun ɗan rubuce-rubuce mun tuttura cvs ɗinmu da allah da ya ƙaddara ma dai kawai dai aikin namu a nan gidan rediyon yake alhamdulillahi lokacin gwamna mana ibrahim shekarau sanatan yanzu na kano central a lokacinsa a 2010 december 2010 aka ɗauke mu aka ba mu aiki alhamdulillah mu gode masa kuma muna ƙara godiya domin gaskiya ya taimaka mana a lokacin mun samu aiki kuma mun ba da gudunmawar mu ba irin aikin da aka bamu da ba ma iya yi muna zuwa karɓo rahotanni wurare daban-daban muna rubuta labarai muna gabatar da labarai na aiki a fm na aiki a am na aiki a gurare daban-daban bayan haka har na ji na aiki ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda a nan ma a nan challenges din yake lokacin da na samu aiki a wannan kungiya mai zaman kanta da ta zo Najeriya za ta gabatar da wani aikin lafiya a nan jihar Kano suka ɗauke ni suka bani wani aikin da ake cewa advocacy coordinator ba irin gwagwarmayar da ban yi ba da al'umma domin muna so mu ga an samu wani policy change a nan jihar mu da shauran jihohin da ake project ina na kamar Bauchi, Jigawa, um, Ondo um, da Kaduna da shauran da Abuja da wasu garurrukan da aka zo aka yi aikin nan mu alhamdulillah mun ci nasara sosai mun samu mun gabatar da ayyukan wannan kungiya har an ba mu yabo masu yawa kuma wasu daga ciki har suna zuwa su same ni su ce mun dama ana samun mata hausawa da suka iya aiki irin wannan a ina kika aiki ko dai ba bahaushe ba ce ke ko kuma yaya dai irin wa'annan abubuwan da ya su taimanta cewa ai bahaushe ce gaskiya gaba da bayana iyayena da komai ya hausa fulani ce kuma aiki ma tunda alhamdulillah iya sun tsaya mana da su biyu sun sa mu karatun to domin mai aikin da abin da muka karanta ba wani ya je ba mu ba alhamdulillah an sha mai maya amma alhamdulillah mu gode wa Allah da duk cikin da kuma abin da ya yi mana mun gode alhamdulillah To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu da sa'aya a mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Bilkisu Isiyaku Ibrahim da Baraka Bashir da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. wallahi wannan abin da suke faɗi na mana wai settlement wai kowace jiya ta bada eka kaza kaza kamar abin da fulani ne suke faɗa godu da kusel niwa jodo to erena mo, mo, jira juda wanda yake da naman giwa zai zauna yana jiran mai kurege gasa ya bashi alherinsa shine in aka yi wannan riga na misali a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi in yayi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi yanzu abuja ne idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba zai ajiye shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne tsugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan ashirin da muke da ita a ƙasar nan mu ma yan ƙasa ne a haife ka waje a ce kai baka isa kai wani abu sai dai ka tafi dole ne ya da namu za a ba mu za a mai da mu miskini a ce za a ba mu sadakar gurin kiwo za a mai da mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye ba auren ne ba ta so ba mayan ne ba ta so jama'a barkan da wannan lokaci mu da mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya kamata ya ce yau mun kawo muku kashi na uku kuma na ƙarshe na har da muka fara kawo muku a kwanakin baya kan cece kucin siyasar ƙasar kamaru to amma wajibi ne muka jingina wannan shirin saboda mun ga cewa ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ke muhawara ɗin ba su samu sukunin su gabatar da nasu gefen yadda ya kamata ba saboda haka za mu jira wannan sai can gaba watakila za mu sake dawa mu ci gaba da magana kamar amma yau daman niyan mu ita ce cewa da zarar mun gama da kamar din za mu dawo cikin najeriya domin so mu wannan takaddama da za ku so mu ji a yau akan rikicin da ya biyo bayan kudirin gwamnatin ta najeriya na samar da shirin na na ruga domin makiyaya abin da wasu makiyayan suke so wasu suna dare-dare game da shi wasu kuma san ba sa son sa To akan haka ne wakilin na Abuja Samai da kai ne shirya mana muhawara ta musamman da za ku fara ji a yau a tsakanin wasu manyan shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani na Najeriya. Kamal Hassan Maje. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tsaka mai wuya. Wanda a yau za mu duba batun wato tsugunar da makiyaya a wuri guda wanda a da gwamnatin tarayya ta kudur yi wanda ake kira da turanci wato ruga settlement. wannan shiri an so a yi shi ne domin a tsugunar da muke wuri guda wanda gwamnatin tarayya ke ganin cewar zai iya magance matsalar rikice-rikice tsakanin makiyaya da manoma a sassa daban-daban na najeriya sannan kuma zai bai wasu su makiyayan damar samun walwala da sa'ida su zauna wuri guda domin bunƙasa al'amarinsu na kiwon dabbobi. wannan shiri da ya kawo cece kuce tsakanin bangarori daban-daban na najeriya hatta tsakanin su kansu wato fulani makiyaya waɗanda ake shirin domin su a yau cikin wannan tattaunawa tamu za a fafata ne tsakanin honorable khalil muhammad bello wanda shine shugaban kungiyar fulani makiyaya ta kulin allah ta ƙasa baki ɗaya sannan a ɗaya bangaren ina tare da malam garus gololo wanda tsohon coordinator ne na kungiyar meta Allah ta kasa reshen jihar Benue. Malamai barkanku da zuwa wannan shirye namu. Insha Allah. Khalil Muhammad Bello na san kai baka goyon bayan wannan shiri da aka bulo da shi na Ruga Settlement. Ƙwarai da gaske. Me yasa baka goyon bayan wannan shirin? Wato tsari ne wanda aka yi shi ba tare da an yi nazari ba, ba tare da ma an waiwaici waɗanda tsarin ya shafa ba. tsari ne kawai waɗanda suka tsara shi suka zauna su kaɗai suka tsara kuma ba su san harkar kiwo ba domin mutumin da ko tinkiya bai taɓa kiwo ba babu yadda za ya zauna tsari kowane layi na rayuwa akwai waɗanda suka san shi idan har ana so shiri ya nasara akan yi masa kyakkyawan shiri ne da kwalliya za ta biya kuɗin sabulu babu yadda za ka shirya harka ta ƙasa ta tsugunar da makiyaya ba tare da makiyayan ma sun sani ba dole ne idan kana son tsarin kai nasara waɗanda za ka yi domin su ya kamata ka shigar da su kuma wannan harka ma gaba ɗaya in ka kula shaida ce ta cewa ma a ƙasar nan ba a ɗauki makiyaya a bakin komai ba kaje muna zuwa malam garus godolo ku kuna goyon bayan wannan shiri na tsugunan da makiyaya eh kamar ni kama gaskiyar magana eh, riga din nan da an yi ta tana da kyau saboda abin da yasa take da kyau yaran nan za su dama wanda za su yi makaranta kuma yawon nan yanzu Ya eh, amma ai yanzu ma akwai shirin nomadic education ba sa makarantar ne a nomadic education ai baya aiki tunda ina ga ya dade ya aiki kamar ni kamar bino da nake ana tura musu kuɗi kuma babu nomadic tunda babu fulani ma a wajen ba gaba ɗaya an kore su babu wani fulani ba tunda ka wannan lot din nan kuma su federal government mun rubuta wannan doka kenan doka wanda shi gwamna ya kawo baya so ya ga makiyaya ma kwata-kwata a Benue ya ce za a ranci ranci din babu kuma fulani ya sa so gari suka kore su kwata-kwata babu ma fulani a Benue. To mu dawo kan maganar rugadin nan. rugadin nan yanzu in aka yi ta za ta yi taimako amma sanitization din ya kamata a gaya wa mutane din menene ma'anar riga kaga da aka kawo nan ma'anar riga nan ko ina mutane kawai sun yi ca kamar su kasan can south west kamar kasan yoruba sun tayi ma suka ce ana so a kwace musu waje amma kuma an ba su an ba su abun nan an ce to eh, youth empowerment ana biyan su ba su ce gwamnati ta yi kuskure ba fa kuma su an ba su mukamai duka ba ce sun yi kuskure ba kuma su fulani na wanda ake so ya musu dinnan mu dinnan mu ma yan siyasa ne muna kuma mun zaɓi wannan shugaban ƙasar nan mutum ɗaya babu a ce wannan ba fulatani ne an bashi appointment akan magana fulani me yasa mu ba za a ba mu wani abu ba Kajil Mame Bello kam kaji shi gars gololo ya ce ku da kuke adawa da wannan shirin watakila ba ku fahimci shirin ba ne haka ne? Masha Allah wato ko da mun fahimce shi shirin na faɗa na sha na ta ba tsari ne mai bullewa ba domin a cikin shirin idan ka duba ana cewa za a gina wa makiyaya gidaje za a yi musu asibiti za a yi musu kwata za a yi musu recreation center sannan za a zo a shuka ciyawa ciyawar ma tukuna ai in ka ɗauka ita ce decoration kuma idan da gine-gine makiyaya suke so da ba su iso Najeriya ba babu yadda za ka yi kai babban muhimmin abu ga makiyayi mun sha faɗa shine ciyawa da ruwa idan ka sama makiyayi ciyawa da ruwa ka gama masa ko a ina zuwa kalli yanzu misali inda ce kun ba da goyon baya wannan shirin mm. inda an tsugunar da kowa wuri guda kuma a mm. samar da ciyawa da ruwan ai a yanzu Abuja ne idan an ce duk wanda ya zo ba zai sake fita ba za a je shi a rinka kiwon shi kamar rago zai yiwu ne mu ba tsugunarwar muka ki ba domin tsari ne da ya kamata tukunna idan ka ce zaka dugunar da makiyaya idan ka yi ruga din shin zaka yi shanun fuka-fukai ne mu abu muna da abun mu ba za a mayar mana namu ba kana bin mutum dubu ɗari sai zo yana cewa zai baka ɗari biyar kyauta ina burtololin mu don me ba za a buɗe mana su ba ina wuraren kiwo da muke da su na ƙasa waɗanda wasu suka handame idan ka raya waɗannan kaɗai sun ishe mu tsugunarwar babu wanda yake da abincin da zai ciyar da dabba kamar miliyan ashirin da muke da ita a ƙasar nan kuma kaurara ƙiyayya zai kawo tsakanin tsakanin makiyaya da manoma idan ka duba yanzu ina zuwa daga ƙauyen mu duk bakin hanyar na har bakin kwalta an nome wanda a ka'ida ya kamata a ce akwai mita talatin tsakanin kwalta da, gona yau ya zama tilas makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gonar wani to wannan shine abun da shirin da an tsaya an yi shi da mu za mu gaya gwamnati gaskiya yadda ya kamata a yi shi amma ba da niyyar shi ma tsugunarwa ba mu duk abin da za a yi mana a je a yi mana a wuraren mu na kiwo duk kuɗin da za a kashe a fitar mana da burtololin mu ya da namu za a bamu za a mu miskini a ce za a bamu sadakar gurin kiwo za a mu yan gudun hijira a kasar haihuwar mu kamar mace ne a ce za a aure da ita ga maye ba auren ne ba ta so ba mayan ne ba ta so duk idan aka tsara tsarin mai kyau yadda ciyawa tafi ba da inganci ba gine in kai dakuna ma mahauta kai wa kai wa ba makiyaya ba ya za mana kwata eh, garus gadalo misali ji abin da kalle faɗa eh, magana man na burtule din ai mu kaman mu wanda muke abinu mu kan mu muka sani saboda babu magana shanu ma bari ta na burtule na tsaye dai kana makiyayi an ce za a kawo ta doka an kawo doka an kore ku kwata-kwata wajen tsarin da na gani na ɗaya shine a najeriya da yan ɗauki ba fulatani shi ba mutum bane ba kawai yi eh, mana bayani Sabu karin bayani shine abin da yasa da an dauke su a matsalan mutane ne mu ne za mu yi zaɓe za mu yi komi amma in an tashi kuma an ci gwamnatin nan ba a yi magana da fulani eh, amma yanzu misali ai yanzu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta bullo da shirin wannan tsugunar da makiyaya na ruga din domin a yi da kuɗin ne ba ku gamsu da wannan ba? A ah, to ai magana a yi da mutane ɗin lokacin Minister of Agriculture ya kamata a ce wannan shi fa yana minista ne. kuma daga Benue yake an kori Fulani din ta ina za a riga babu Fulani ma a wannan Benue din nan. A to ai ba maganar ba ta Benue kaɗai ba ne ta duk Najeriya ne. Gaba ɗaya ma maganar kenan ai shi ne ya fara cewa maganar riga daga yana magana kawai duk gwamnoni suka ɗauka shi gwamnan Benue din. Eh amma abin da gwamnatin tarayya ke cewa shine duk jihar ta so za a fara gwaji da ita waɗanda kuma ba sa so shi kenan. to me sha muku akan wannan al'amar abin da ya sa ba ka san daga cewar kawai gwamnoni wanda suke so su yi sauran mutane sun ce ana so a kwace musu waje a Najeriya nan kuma mutane nan sune suke sune suke karuwa da gwamnati nan sune suke komai da gwamnati Fulani ba da wani karuwa a wannan gwamnati kwata kwata kawai wannan kajin Muhammad Bello takamaimai ku a rigan nan me matsalan ku ne. Babu kabilar da take kungiya sai kabilar da aka danne wadda take neman a daga ta. Shi ba ni in yace a danne shi a kasan nan wa ya danne shi in ma dannewa ne wata kilshi ya danne wani. Dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai. Ina son magana ruga ɗin nan menene ne matsalan abin da ya sa ku kuke adawa da shirin ruga menene ba ku so a cikin me kuma a shirin wanda bai wanda ba daidai ba. Wato ƙara ingiza mu ne a cikin matsalar da gwamnati ta jefa mutum da farko. Ka gani kamar yadda abokin muhawara ta ce ba ɗauki makiyaya ma a zaman mutane ba wannan shine gaskiyar magana amma yanzu ka je da gwamnati ta ce za ta yi muku shirin tsugunarwa na ruga settlement ka ce kuma ba dauki makiyaya a bakin kuma in ba doka din ba ai ba za a yi wannan shirin ba to tsugunarwa shin an taba shin danda dokin kara ne dabban nan za a zo a ce za a tsugunar da su babu abinci babu ma tafarkin da za su bi su je dan me za idan za a tsugunar da mu manoman ma a tsugunar da su mana kowa an yi noma a ce shi kenan iya yar gonarsa in ya noma ta ya tsaya iya abinci iya abin da ya samu shi zai ce shayi wa matansa sutura maganar ita ce a zo mu abin da muke nawa mai sauki ne ba muna ƙin riga bane ya kamata duniya ta gane duk abin da zai ka ci gaba muna san shi amma a waru a kunce kullin ya za a yi tsari na ƙasa makiyayan ma ba mu sani ba shin idan har da gaske ne a zo a yi tsari mai amma ba na tsugunarwa ba ci gaban ƙasan nan bai kai a tsugunar da mu ba. Garis Gwalalo ku da kuke goma wannan shirin ido rufe menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na rugadin nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya. to gaishe ku malamai to zamu tsaya nan sai Allah ya kaimu makon gobe lokacin da za mu dawo ku ji yadda muhawarar ta juya kan shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari da yadda alakar ta zama bafulatani take tasiri a cikin yawan sukan lamirin da ake yi Fulani a Najeriya din da kuma zargin da wasu suke yi na cewa shirin ruga na gwamnatin tarayya kwarai yana da kama da wani shirin da gwamnatin jihar Benue ta taba fitowa da shi akan makiyayanta. sannan kuma meye martanin su fulani ga gayyatar nan da gwamnan jihar kano ya musu na cewa idan ba a san su kudancin najeriya duk su taru su dawo kano zai muna godiya ga su bakin namu wato khalil muhammad bello da kuma gazu gwalalo sannan musamman da shi wakilin namu hassan mai na da ya shirya wannan muhawara a can abuja a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a washington dc mun baku lafiya da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya. او تنساني من ثاني ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك بدك شكي وحداني بدك الهم في الدنيا بدك الهم في الدنيا عاد بالفرحة على أني أمين لو تعرفني أني أمين أنا ريدك براعي قلبي الراجل كسني قلبي الراجل كسني ما ممكن تجازي betti, loving appaletini, Bilbo bettini, loving appaletini, and allow Mavan Kakla, Mavan Kakla, Mavan Love, but بالستة اهاتي ما كنت يوم بتتفتح لو تابعت دقاته لو تابعت دقاته ما بتقدر براك تحلم لو حسيت بأناته لو حسيت بأناته وطول أيام بيتظلم انت رجعت صافيت انت رجعت صافيت دون الصعب بكيتي مهما جئت فضيتي مهما جئت فضيتي دون الصعب بكيتي على درب الهوى والشوق على درب الهوى والشوق بريا ناس خليتي تبارد مهوي من الناس تبارد مهوي من الناس أقول يا ريت يا ريت يا بارد مهوي من الناس تبارد مهوي من الناس أقول يا ريت يا ريت نعوذ من تعليم إطلاقا نعوذ من